الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الواو الذي وكفى احمده تعالى حمدا حمدا واشكره تعالى شكرا شكرا واذكره تعالى ذكرا ذكرا واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم هذا العرش تسليما عديدا مديدا قم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa musulmi barka mu da zuwa a cikin wannan yammaci na 24 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan hudu miladiya annabi Isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba manta bai kuma cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci na Abu Huraira wanda yake nan da hadarar Abuja ba dan komai ba sai dan gabatar da tafsirin Alqur'ani mai girma kamar da aka ba wanda idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta biyu ko mun shiga ta uku wanda muna kan aya ta uku insha Allah ta'ala yau za mu sake mai wannan aya mu faɗi abin da za mu iya faɗa sha Allah ala sai mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi game da aka saba wanda ya ce wanda ya kwana da ya kwana da kwanwa kuma sai ya zo ya ce na dama aikin da ya aikata malam menene zai yi zai iya kubuta daga fishin Allah wannan wata irin kasassaɓa ce haka lalacewa take lalacewa mutum ya zama ma wanda zai zai bi sai kan wasa subhanallah Allah shirya sai je ta istighfar ta neman tuba a wajen Allah kazanta ta yi yawa Allah gafarta mana amma mutane ne suke nemani wannan an wuce gona da iri Allah ya haramta abu wani kuma shi wuce gona da irin laifin nashi ma sai yayi wanda Allah ta ya fushi da shi fushi kan fushi an haramta zina sannan kuma bayan an haramta din waɗanda aka ce an haramta maka su kuma kai ka tsallaka ka taɓa haccan to maka ke zuwa maka sai a tare mutu ba a yi taubatan nasuha Allah magwajin kake ya yi mana wannan mene ne gaskiyar wannan magana wai eh, idan mutum ya yi suna, wai Allah ba ya karɓar shi ba da shi ta kwana arba'in a wannan magana ba ta da hankali amma dai idan mutum eh, ya yi suna eh, kafin da hadisi ke cikin sahihai sahih bukari da sahih muslim to imaninsa ne yake fita sai tsaya a saman shi ka bulla kamar lema idan lokacin da ya gama kuma imanin sai dawo jikin shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dan haka mutum sai hatar ayi kokari a kiyaye a tuba zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa shi na farko shi ma wannan zai tuba Allah ya yi mana wanda ya ce malam Allah ya fara nisan kwana amin menene wanda yake yin istighfari dubu a rana ya yi kyau ka ce Allah ya taimaka Ba da mutum ne ya yi wa matar shi alkawarin cewar idan ta haihu bai mata hakika ba yankan suna kenan to ya sake ta shin ta kafu eh ta kafu da har ta aihu kuma baka iya kura ban ba ai yi. kai tace in har kika aihu ban sayi rago ba to kin kafu shikenan tana aihuwa kuma baka iya so ko da dan kafu ba bane to shikenan ta kafu mutane da neman rikici suke ka ɗaura wa kanka masifa Allah kare mu wani ya ce don Allah malam zan iya hana matana tafiya aikin hajji idan baban ya biya mata ba tare da neman izini na ba a'a ya kamata baban ya nemi izinin ka aikai ne ko ga kwata-kwata daga mutum ya hori mace to ya zama chief marshal duk duniya ba mai iko da ita shi to ya kamata a nemi izininka amma yawanci masu kuɗi suna kawo wa talakawa hari irin wannan talaka yana ji na kanzu ko sai a ce an dauke ta an mata visa za su tafi london ko za su tafi za su tafi aikin hajji ko za su tafi america nemo to me ya zai sanya kai ba za a dauke ka da kai ba a sai hada da kai saboda barayya kawai sai a ware ka a gefe a ki daukar ka wai an ware kai kai ba dan su kenan kai masu kuɗi ku ji tsoron Allah Allah ya ke mana wannan ya yi magana da kowa amma dai a takaice yana maganan eh, ya saki matashi saki daya sai baban matar ya zo ya ce to ta fito ta koma gida shi kuma ya ce ka ta koma makota suka zo musamman makociya ta ce a'a kar ki fita a gidan nan ita kuma ta nuna ba ta so amma baban ta ce sai ta tafi idan ba ta fito ba za ta sani ita kuma ta tafi ta bu baban nata da suka je gida kuma baban ya zo ya ce ya rubuta mata takarda ta biyu idan bai rubuta ba to za su maka shi a kotu to shi ya zai yi yanzu tun da kana son ta sai ka ce kai ba za ka fita ba amma idan sun matsa sai dai kulle kulle kuma shi ne kamar yadda muka faɗa kwanakin baya sai dai ta cizce kanta a cikin igiyar aula amma za a biya ka sadakin ka amma idan ka samu alƙali mai dama-dama to zai ce tun da ka kashe kuɗi kai kuma miskinan za mata rabani talaka wanda yake daga an ganshi an ga talauci wandansa daya ba zai zai to sai alƙalin ce to tun da haka ne kuna so ya rabu da ita eh to ku nema mai bilin ne domin ya samu ya dan je ya samu ya samu kudin da zai biya haya ya dan sai waɗansu ya shadda shi da zai sanya ya dan samu dan takalmin shi ko da wani yaji dan toyo ne ya je dan nemo ya sanya sai a maɗaɗa alƙali ya nema mai wannan alfarmar in dai suna su amma wannan ba sharaɗi ba ne a sadaki za ta iya biyan sa da ɗan wadansa haƙoƙi allah ya gafarta mana amma iyaye su daina wannan wato takurawa da matsawa su ci yi sai ayan sun bar gidan aure kuskure yi wannan Wani ya ce malam tambaya ta ita ce ya halitta musulmi ya ya dinga yin wasan game na mobile phone kamar su ludo da what da sauransu wannan bai dace ba domin in har za su iya shagaltar da kai musamman a cikin wannan wata mai albarka to mutum kaga zai je yi barna shi musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka su ake yi hankalin shi ya taru waje daya ka zama kullum cikin ambatan Allah kake yi domin ka dace da waɗannan kwanaki da jararen da muke cikin su to kada mutum ya je ya tara amma idan mutum ya yi babu ne ba za a ce azumi shi ya kare ba kona ba amma rashin yin hakan shi ya fi mun fahimta idan mutum ya yi bai dace ba amma idan kuma ya yi azumi shi nan ba ba ce yi ba amma tsoron da ake ji kada wannan wasannin ya kai ka ka tafi zuwa ga wani abu ma da ba a so ko kuma zai shigar da kai daga zikirin lahi ambatan Allah ba a cika kan musulmi ya kasance ya shiga to akan ambatan Allah ba musamman a cikin wannan wata da muke ciki wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana bismillah malam mu je ayat da muka fara kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو ubangiji ta'ala bayan ya faɗa mana maganar idda da mata suke yi fa'iza balabna ajalahunna idan ajalin lokacin idda su yi, ma'ana idan ya kusa kenan fa amsiku hunna bi ma'rufin burge su da kyautatawa aw famiquhunna bi ma'rufin ko kuma ku zaba da su da kyautatawa amma Allah ya ce wa ashhadu zawai ajalin minkum ku kawo masu shaida cikin ku amma masu adalci sai Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah to ku tsayi da shaida tsakaninku da Allah zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan Allah yana muku wa'azi ne da hakan amma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe wannan wa'azi Allah yake muku kiyaye zakka ta Allah malamai suka ce zalikum dinnan ismu ishara ne al-isharatu ila jami'i ma taqaddama min al-ahkam al-mazkura nuni ake yi zuwa ga wadancan hukuncen hukuncen da aka faɗa a baya akan lallai mutane su kiyaye akai Allah yana muku wa'azi akan su kamar me inda Allah ce wa ahsul idda ku dinga lissafa idda da inda yace wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron mahalicin ku shine Allah ina ba ta mana fahimta ubangiji ta'ala ya faɗi wannan ne wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum sannan wa aqimu shahadata lillah waɗannan sune wa'azi da ake muku masu shaida su ba da shaida tsakaninsu da Allah domin akwai mutanen da suke zama zaman kashe wando jira suke yi a zo a neme su su ba da shaida a akan ƙarya kuma a yi ciniki da su nawa za ka biya ka ce kaza zan biya sai ya zo kotu ya dinga rantsuwa yana karya ne Allah ce wa aqimu shahadata lillah ku tsaye da shaida tsakaninku da Allah wa'azin nan da Allah ya ce zalikum abu bihi al-wa'd malamai suka ce wa'azi abin da ake nufi da shi ma'anar ka ne? wa'azantarwa ne mimma ya gogo cikin abin da zai iya cutar da kai to ana muku wa'azi ku yi hattara sannan wa'azi kuma tafkirun bima yulinul ana wa'azantarwa ne da abin da zai sanyaya zuciyar mutum wanda zai sanya ta yi laushi in da zuciya ka ta yi tauri ba ta iya karfan hukuncin Allah sai ta koma ta yi laushi da dinga karfan dokoki na Allah shine Allah ke zali ku yu'adhu bihi wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nur aya ta 17 ya'idukum Allah an taqulu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala yake cewa ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi Allah yana muku wa'azi ne an ta'udu li mithlihi ku dawo zuwa kwatankwacin abin da aka daura ku akan shi to ashe kenan wa'azi ana yi ne domin mutane su dawo su fahimci addinin Allah to shi sa anan Allah ce zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsara dokar Allah Allah zai kawo mai mafita sai ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ayat ba za ta fasaru sai ka hada ta da waccan da wannan shi sa Allah ce idan ya kawo mai mafita wa yarzuquhu kuma Allah zai azzuta shi min haythu la yahtasib ta inda ma baya tunani saboda me ya kiyaye dokar Allah saboda me ya yarda da cewa ya faɗi gaskiya ya sake ta kawai saki uku a ya faɗi gaskiya ya sake ta saki ɗaya, a ya faɗi gaskiya a a shi ya naushe da shi ne bai da gaskiya idan ya faɗi wannan Allah ya ce domin ya saki laha duk wanda ya tsara dokar Allah a tsakanin ma'aurata zaman da suka yi tsakaninsa da Allah bayan an rabu ya ji Allah kuma karaja Allah zai kawo mai mafita waɗansu malamin suka ce kamar a sha'abi da abdahar Allah zai kawo mai mafita ne da raj'atikil idda lokacin da take zaman idda din nan to sai Allah ya bashi dama ya kawo mai mafita ya dawo da ita cikin sauki ba tare da rigima ba waɗansu malamin suka ce wa an yakuna ka ahadil khuddabi sai Allah ya sanya shi cikin waɗanda suke masu nema domin idan mace aka fice ta galibi daga ta gama idda zaka samu wani ya zo neman ta kai ma ka dawo to sai ku sai ku ku zo ku yi competition ku gwabza wanda Allah ya bashi sa'a shi kenan me yasa ka sake ta in baka son wani ya zo to sai mutum ya kiyaye shi ne Allah ce to man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah zai fitar mai da mafita sannan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azza shi ta inda bai sani ba in ji ibn uyayna yake cewa arzikin da Allah zai mai shine albarkatu fi rizqi Allah sai mai albarka a cikin arziki shi inda yana tunanin matar ce kadai take taimakon ka to Allah zai kawo mai mafitar da zai samu taimako a wajen Allah min haihu la ya yahtasib malamai suka ce min haihu la ya yahtasib ai min kulli makani daga kowane waje allazi la yahtasib wanda baya taba tunani arziki zai zo Allah zai kawo mai mutar Allah zai azurta shi ta kowace fuskar da bai taba tunani ba Allah madaukin sarki ya ce duk wanda zai tsara dokar ka to zai kawo mai mafita sannan zai azurta shi ta inda bai taba tunani ba malamin suka ce haihu min haihu dinnan haihu dinnan musta'malatun fil majazi ana amfani da ita ne a majazi ma'ana an alkalmar aka sanya ta a wajen musta'amalatun fil majazi wal wujuh musta'amalatun fil ahwali wal ana amfani da ita ne ma'ana a kowane hali kake ciki sannan a kowane fuska ka fuskanta ta duniya kana can gabashin duniya ne ko kana yammacin duniya ne to taimakon Allah sai ya tsaye ka tunda ka samu dogaro ga Allah ka samu takawa ka yadda da Allah to Allah sai kawo maka mafita akwai wata mata ko kuma wani mutum kamar da Ahmad Jalali a mutum kissa shi kissa ta biyar wani mutum ne ya zo ya sallar isha da ake sallar isha sai aka zo da kudu aka ce ya taho sayyaratahu ta'arradat lisarika an zo za a kace motar shi ana ta ƙoƙarin buɗe kofar motar tana kara sai aka ce mai lallai ya taho ga wata mota tana kara mota shi ce yana zuwa barawar da ya gudu shi kenan mota ta lalace ba yadda za ta yi ta tafi bawan Allah sai washe gari sai ya ɗauki mota aka ce gyaranta ba zai yi ba shi yana garin salwan gyaranta ba zai yi ba sai an nazur tsakanin salwan da nazur kilomita goma sha hudu sai kama hanyar ya kama hanya ya isa garin kenan sai zo yana tsayawa sai ga wani makaniki ya zo da gudu sai ce ni zan gyara maka mota nan ana mu jihar hadhihi muhimma sai ce to shikenan zo ka gyara sai ya ce nawa ne kudin ka sai ce dakata kudin da zan zaka biya ni ba kudi bane mai yawa bai wuce kawai ka bani dirhami 300 ba sai ce babu damuwa 300 kuma ai yi sauki sai ce baka da damuwa ba ni 300 amma kamar kudiri zan je in biya in biya kudin a wajen wata mata ce sai ce ah, kamar ya sai ce zo mu je tare da kai sai suka ce mu je kafin in gyara maka mota suna tafiya sai suka zo kofar wani gida ana ta hayaniya wani saurayi ya tsaya ya ce idan ba ta ba shi kudin hayan shi ba wata mata shi ba zai yi ba sai ya fito da kayan da 'ya'yanta ya watsar da su akan titi mutane ana ta ba shi hakuri ya ƙi hakuri yaron yana zuwa sai su ce ku saurara ina fitin ce ga shi nan ce ga ka shi kenan sai ce to komar da kayan ki da aka fara fitar miki sai shi wannan mai mota sai ce da aka kame yake faruwa sai ku dan bakin yaron ya ce wannan da kake gani ɗaya daga cikin kayan manyan garin nan ne masu masu masu jin kansu Allah ya bashi kuɗi wannan gidan shi ne wanda baban shi ya ban mai to matan nan tana haya a gidan ba ta da kuɗin haya yanzu habi da rikin da za ta biya shi kuma sai wulaƙanci yake mata to ya za a yi sai ce shi ne ya sanya ni na zo domin in yi wannan aikin kudin idan ka bani dirami ɗari ku kadai in je in biya kudin hayar kawai idan na biya shi kenan matar ka samu ka zauna a cikin gidan ne kuma sai gyara maka ka. sai shi wuce Allah ta ashe kenan dalilin da ya sanya Allah ya sanya barawo ya zo ya bata motar kenan kuma in yi wannan tafiya ta kilomita goma sha hudu domin in zo a biya wa matan nan kudin haya sai ce wa manyan takin lama ya tarar da kuma wa yi rukuku min haythu la yahtasib Allah ya azurta ta inda bata sani ba Buɗan bakin wannan mai mota sai ce alhamdulillah na gode wa Allah sai ƙara cewa Alhamdulillahi shukran ala hadathis na gode wa Allah da wannan barawo sai ta ina shaidawa Allah anni samahtu hadha dhikr fi dunya wal wannan barawo na yabi duniya da lahira tunda shi yi sanadin in taho domin in je in kawo kudin da za a ce maka wata mata saboda tsoron Allah duk inda kake Allah ya kawo maka arzikin shi sai Allah ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ba ruwa hakku to Allah ya isa mai in ji Arabi ibn Qutay ko Arabi ibn Khaytham yake cewa duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai kawo mai mafita yake to Allah qada ala nafsihi Allah ya yi hukunci akan sa akan abubuwa kamar haka yace man tawakkala alaihi kafafu. duk wanda ya dogara a gare shi kafafu ya shi kalmai shine wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa sannan kuma yake cewa Allah ya dau alƙawari man amana bihi hadahu duk wanda ya imani da shi Allah ya ce to sai ya shirya da shi wa man yu'min billahi yahdi qalbahu cikin suratul taqabun ayat 11 duk wanda ya imani da Allah Allah ya ce to zai shirye da zuciyarsa ce kuma Allah ya ƙara yin alƙawari man aqradahu jazahu duk wanda ya bada rance gare shi Allah ya ce zai sakanta mai ai mun karanta suratul tafsir ayat 17 in tuqridu Allah qardan hasanan yace yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum in kun ba Allah rance rance kikkiawa sai Allah ya ce to zai lissinka ai alƙawarin Allah ina fata mana fahimta sai ya kara cewa Allah kuma ya kara daukan alkawari a kansa alkawarin da ya dauka a shi ne wa man wasiqa bihi najjahu duk wanda ya amince da shi Allah ya ce wallahi sai ya tsiratar da shi in dai ka amince da Allah shi zai iya maka to alkawari da ya tsiratar da kai سورة آل عمران آية 101 ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم دو وند يرجع الله مدوجين سلكي فقد هدي حقيقه ان شريت شيء الى صراط المستقيم زوا كتفرق وند يجي مدينتي sai ya cewa sannan wa man da'ahu ajaba lahu duk wanda ya roki Allah to sai ya amsa in dai shi ka kira to zai amsa maka anni inni qarib idan bayina suka tambaye ni inji Allah yake kace fa inni qarib ji ku nake ujibu da'wata da'i la da'an ina amsa kiran mai kira mai kira idan ya kira ni ujibu da'wata da'i la da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun ubangiji ta halace su nemi amsawa ta sannan su nemi yin imani da ni idan suka yi imani da ni hakika za ku shirya Allah shirya da mu shi sa ubangiji ta ala ya ce umman yatawakkal ala Allah fa huwa Allah ya isa mai ayoyi da dama cikin alqur'ani mai girma Allah yana magana akan a dogara akan shi shi kadai ina ba ta mana fahimta آية تدريد أشهده سورة سورة سورة هود فاعبده وتوكل عليه الله يجي كبوت تامي إنك دوغر أكثر شيء كذي آية ثلاث سورة هود لي كمان جينا شيء سورة مائدة هود لي إنا mana fahimta. sannan ubangiji ta'ala yake cewa ku dogara gare shi musamman eh, cikin suratul tauba ya ta hamsin da 51 Allah ce wa 'ala Allahi wa kalin muminu. ga Allah ne mu'mine suke dogara ina ba ta mana fahimta ashe kenan babu wanda ake dogaro akan fuske Allah haka nan a cikin suratul naml ayat 79 Allah ya ce fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin ubangiji ta ala yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dogara ga Allah fa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqi al-mubin lallai kana kan gaskiya wanda yake mabayyani haka nan suratul nisa'i aya ta 81 Allah ce wa tawakkal ala Allah kaji alqur'ani nan an ce fa tawakkal nan kuma wa tawakkal can da fa'un nan kuma da wawu ka dogara ga Allah shi kan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya labarta mana suratu suratu ali imran ayat 159 Fa'ida idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yace idan ka dauniya to ka dogara ga Allah akan ko ne ne ka dauniya to ka dogara ga Allah inna Allah lalle Allah yuhibbul mutawakkilin yana son masu dogaro a shi kenan masu dogaro Allah yana kaunar su ina ba ta mana fahimta to surat ibrahim ayatu kuma sha biyu annabawan allah gaba ɗaya su sun ce sun dogara babu wanda bai ce ya dogara قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يحكم على من يشاء من عباده وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا أن بابا الله سكتي ميك غريم ميزي سنيا برام دوغر قال الله وقد هدانا سبلنا يا شريد دمو أهنيو يمو ai dole mu dogara a gare shi to duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wataala to Allah ya buda mai hanya ta shiga gidan aljanna idan mutum ya kafirce cikin masu dogaro ga Allah to su ne waɗanda za su yi gidan aljanna kuma idan Allah ya sanya kana daga cikin waɗanda za su yi gidan aljanna to Allah ya sanya kana daga cikin masu dogaro domin masu dogaron su ne waɗanda suke ba sa canji ba sa yi lalar da sauran suka bai da hadisi ya tabbata hadisin cikin eh, sahih bukhari dubu uku da dari hudu da goma hadisin ya karanta fata dubu biyar da dari bakwai da biyar dubu biyar da dari bakwai da hamsin da biyu hadisin ya karanta fata hadisi na dubu shida da dari hudu da saba'in da dubu shida da dari biyar da arba'in da daya hadisin ya tabbata cikin sayin da dari biyu da ashirin hadisin ya tabbata cikin sunan da tirmidhi dubu biyu da dari hudu da arba'in da shida hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibn na imam ahmad bin hanbal musnad dubu biyu da dari hudu da arba'in da takwas hadisin ya tabbata cikin shawahi a cikin sai bukari dubu biyar da dari takwas da goma sha ɗaya ya tabbata cikin sai muslim da biyu da goma sha shida hadisin ya tabbata a cikin sunan na at-tirmidhi hadisi na dari biyu da hamsin hadisin ya tabbata a cikin sunan ibn majah dubu hudu da dari biyu da tamanin da tamanin da biyar tamanin da shida tamanin da bakwai hadisin ya tabbata a cikin sunan sunan na addarimi 2849 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu takwas da sha shida Hadifin ya kara tabbata dubu takwas da ɗari shida da goma sha Hadifin ya kara tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu tara da ɗari takwas da tamanin da takwas Hadifin ya tabbata dubu goma da ɗari biyar da ashirin da hudu Hadifin ya kara tabbata hadisi na dubu hudu da ɗari da talatin da shida ya tabbata dubu hudu da ɗari takwas da shida dubu uku da ɗari takwas da tamanin da shida dubu uku da ɗari tara da sittin da tamanin da bakwai hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu goma da dari biyar da ashirin da arba'in da dubu goma sha ɗaya da dari biyar da hamsin da biyar dubu goma sha daya da dari biyar da hamsin da takwas dubu goma sha shida da dari biyu da sha shida dubu goma sha shida da dari biyu da sha tara dubu ashirin da ɗaya dubu ashirin da biyu da ɗari ɗaya da shida dubu ashirin da biyu da ɗari biyar da ɗari uku da uku dubu ashirin da biyu da ɗari uku da uku dubu ashirin da biyu da ɗari takwas da da tara dubu ashirin da uku da ɗari biyar da manzan Allah ce orifat alayyar kuma an bujiro min da al'ummomi manzan Allah yana zaune wasu malamai suka ce yana cikin bacci sai Allah ya bujiro min da al'ummomin duniya gaba daya a filin alkiyama sai ce fara'aitun nabiyya wa ma'abu rahab sai na ga wani annabi ya taho a filin alkiyama shi da dan wadansu jama'a sai na ga wani annabi wa ma'abu ashara mutanen da suka yi imani da shi kwata kusa ba su mutum goma sai na ƙara ganin wani annabi laisa ma'abu ahad babu kowa da tare da shi na ga wani annabi mutum ɗaya ke biye da shi sai na ga waɗansu mutane masu yawa wani annabi ana biye da shi sai manzon Allah ya tambaya wannan waye sai ce haza Musa wa qawm annabin Musa shi da mutanen sa sai manzon Allah ya ce da na ganku na dauka al'umma ta ce can kuma sai aka nuna mu wani sawadun azim duhu wanda yake mai matuƙar girma ya rufe kusan kamar ya tokare sama sai manzon Allah ya ce wannan sai mala'ika ta ya ce haza qaumuka waɗannan su ne mutanenka wa ma'ahum tare da su akwai saba'una alfan yadkhulunan jannati bi ghairi hisabin wala azab za su shiga gidan aljanna babu hisabi babu kuma azaba sai manzon Allah ya ce suwaye za ka ce humul ladina la yastaquna wala yaktawuna wala yatafayyaruna ba sa yin shukunci ba sa yin canbi kawai su Allah kai suke dare shi ba sa yin lalab wani abu ne ya same su wuta ce ta same su kuma wani cuta ne a zo ana manna wuta a wajen ana tunanin cewa ta hanyar wuta ce za a samu magani wa ala rabbihim a kan Allah ta dogara Ta gaya nuna waɗanda za su shiga gidan aljanna babu hisabi suna da yawa cikin al'ummar nan akwai ruwaya cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal amma ruwaya akwai abin magana a bakin in ji malamai lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan sai sayyidina umar yana kusa da manzon Allah sai ce fa haddatha ziktahu ina ma ka nemi Allah tun da kai dan gatan shi ne ka nemi ya kara sai manzon Allah ta kista ziktahu da nemi ya kara ai sai ce yaya sai ce ya kara fa zadani fi kulli 70 alfan a cikin kowane dubu ɗari din nan kowane mutum ɗaya cikin dubu ɗarin to akwai wata dubu ɗarin kaga dubu saba'in kan dubu saba'in sai sai na umar ce fa haddasta zai tafi ina ma a ce kalibi ya kara don mu samu mu jama'a da dama su shiga ka ji waɗanda suke tausayi mu sun fa sun tafi aljanna amma suna son mu ma mu shiga sai manzon Allah ce aina ne ya kara sai ce yaya sai ce ya kara sai ce Allah subhanahu ta'ala ya buɗe hannunsa haka ya ce duk inda ya nuna da hannun kawai gaba ɗaya za ta tafi gidan aljanna a cikin wannan al'umma sai sai idna umar ce fa hal da tafi tahu ina ma ka ne ya kara manzon Allah ce ai na ne ma sai ce yaya sai ce haka Allah ya koyi buɗe hannunsa. a shikenan wanda za su shiga gidan aljanna cikin al'umman nan suna da yawa kuma wanda za su shiga masu dogaro ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ko kuma fa huwa hasbuh kamar da malai karanta qalun da shi da Abu Amr da Abu Ja'far haka suke karantawa fa huwa sai والفاء وها والفاء ولام وبعدها امام الشافعي yake fadan wadanda suke yin wato karantawa da imam wannan qira'a وها هو اذكر راضي البالي الحلم sai yake cewa fahu hasbu inna Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri Allah shine mai isar da lamarin sa anan wajen isar da lamari ma sai suka ce menene isar da lamari inna Allah balighu amri ai inna Allah wasilun muradi Allah mai isar da lamarin sa ne duk abin da so to ya yi fa babu abin da zai yanke in dai yana san abu to abin da sai ya yi fa inna Allah balighu amri wannan bil idafa kenan a qira'a ta hafu shi kadai cikin makaranta ne yake cewa balighu amri amma kun ji abin da malai karanta me mai ta ji inna allaha inna allaha balighu amra kun ji inna allaha balighun amra wadanda suke cewa inna allaha balighun amra sai su tanwini sai su amra duka sauran makaranta ne mai girma ina ba ta mana fahimta shi sa imamu shafi ne yake cewa wa balighun لا تنوين مع خفض مع مع خفض مع مع مع مع خفض امره لحفظه وبالغ امره wannan baligu amri din nan wa baligun la tanwina babu tanwini akan gainu din kun fahimta ma khaffi amrihi tare da amrihi din amai kasara fi hafi hafsu ne yake haka shi kadai amma sauran sai ce inna Allah balighun amrahu bin nasfi cewa Allah mai isar da lamarin sa ne duk inda ya so abu yaje to sai ya isa ibn kafir yake cewa inna Allah balighu amrihi ay inna Allah munfidun ahkamahu wa qadayahu fi khalqihi fi ma yasha'u wa yuridu Allah mai isar da hukuncinsa ne cikin al'um cikin halittunsa inda ya yadda ya so to abin da ya kasance babu wanda ya hana ba allaha balighu amri Allah bai isa jalla masa malamai suka ce wannan aya balighu amrihi ko balighun amrahu daidai yake da fadin Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul sabi mutimmu nurihi mutimmu nurihi haka hafi yake karanta sauran kuma sai sai mutimmun nurahu ina ba kuma da bayyana Allah shine ne wannan mai cika hasken nan nashi ina fata mana bayyana inna Allah balighu amri Allah shine bai isar da lamarin ba qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya kowane lamari yana da kaddarawa kowane abu Allah yana da kaddarawa ta takdiran wa ajalan yadda Allah ya hukunta komai komai wani abu da kake gani a duniya to iya da kaddarawa قد جعل ta Abu تا da shi da Hisham. da hisham da abu ja'far da khalaf da aliyu sai sai kad ja'ala Allah kame da malai karanta sai sai idgamun dal din akan jimun kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya hukunta komai li kulli shay'in qadara ko na bai da kaddara wa hatta arziki da kaje ganin sa suratul shura ayat 37 walau basata Allah bi ibadihi labagau fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukar da arzikin ne wajen yadda ya so inda ya ga dama zai take zai buɗe arzikin kowa ma ya kasance mai kuɗi amma saboda hikima ta Allah ce idan aka ce kowa mai kuɗi ne to akwai matsala babu wanda zai girmama wani babu wanda zai ma wani hidima mai kuɗi ba zai yi zai kwashe kashin gidansa ba sai wani sai wani ya zo wanda yake makarkanci ya zo ya kwashe mai haka ne wani yankan farce wannan da kake gani baya yi da hannunsa sai dai zauna ya ci shige da yana shige kafa ana ana yanke mai yana jin daɗi shi ta Allah ce nahnu fasalna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. haka muka raba rayuwar inji Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayuwar duniya to an yadda mutane ku san yadda ku yadda Allah ya sanya kaddarawa kan ko menene a cikin wannan rayuwar duniya idan Allah ya kaddara auren ya mutu to Allah ya hukunta babu yadda ka iya duk bala'inka in matar ta fita to ta fita wata ba za ta dawo ba wani idan matar ta fita ya koma kofar gidan matar ya dinga kuka ya samu wannan ya je ya samu wannan ya je ya samu ɗan uwanta ya kasance inda ka san kamar wani kamar wani wato wato dillali ya rasa inda ya sanya kai shi kuma idan Allah ya hukunta qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah ya sanya kowane abu da kaddarawan shi idan aure ya kare to ya kare idan bai kare ba bai kare ba ko da matar tana fitowa cikin mutane tana wato da aka sake ta tana kokarin ta nuna ita ta bai kwalliya ce domin malamai suka ce idan mace aka sake ta bala balakun rajili malamai suka ce eh ya halatta ta dinga yin ado domin mijin ya kalle ta ji daɗi wata ƙila ko zai dawo da ita amma idan talaki mai bayin saki ne wanda yake guda uku ko kuma saki wanda yake bainuna sugura an sake ta har ta gama idda baka dawo da ita ba kaga ai wani yana da damar da zai neme ta a wuraye mun fahimta to a wannan lokaci malamai suka ce to yaya za a iya bujiro mata da neman aure to anan ne malamai suka samu sabani waɗansu suka ce eh za a iya hujurowa amma ba wai mutum ya nuna karara yana so zai aure ta ba a'a ka danga yin wato dan alaman cewa ai inda zan samu mata kyakkyawa irin ki ai da ba haka ba wallahi da al'ada. ai ba zan wuce tafi ba zan ba dama ka san wata kila ka dan tambaye ta bai wuce kwanan wata ne daga inda ba daga ci haba ai na gama ni ne shi zan ba ta lokaci irin kyakkyawa irin ki banda ma mazaje sun lalace wani suka ji ya ce sun lalace banda mazaje sun lalace kaga shi a lokacin ya ware kansa shi baya ce banda maza sun lalace amma an ba a gaban mace yake ba zai ce maza sun lalace To to waɗansu malamai suka ce ta bujiro waɗansu suka ce a ba za ta bujiro da kwalliya da makamantansu ba tun da saki ne wanda yake musamman a ah, hanafiya suka ce ba za ta yi haka ba amma ah, malamai waɗansu suka ce a, idan mace tana cikin idda to shida hanabiyar da sun a kan haka da shafi'iyyar da ƙaunin kaji suka ce ba za ta dinga yin ado ba alaiha shida ina ba ta mana fahimta in ya saki hukuli ba za ta yi ba amma su kuma malikiyar suka ce a la da alaiha babu magana a ce wai ba za ta yi ado ba a ta dinga a ado tunda ya sake ta sake uku ina ruwanta da shi ta zo ta wuce ta baki shagon shi yana kallon ta kuma bai isa yi magana ba irin wannan kasan yana samu sai ya yi kankanuwar hauka ki zo ina nake magana ba da ke nake magana ba kin fara ina ne sai ta jiyo ta kalle ka ta ce da kenan da kenan kin fara ina ne ki zo mana yin ka ce ba zo ba ko za ka yi abin da za ka yi ne sai in tara maka jama'a yanzu ba na cikin mallakin ka to shi ke shi ke kun mutu da kan mutum yana ta da kumburan shi kare Allah ya ce ja'ala Allahu shay'in qadara Allah ya sanya hukunci kaddara akan dukkan komai wannan ya yi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul furqan aya ta biyu wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shine ya halicci dukkan komai faqaddarahu taqdira ya kaddara shi kaddarawa suratul hijri aya ta 21 wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunzilu illa bi ajrin ma'lum Allah ce babu wani abu ba face yana cikin taskar mu Allah wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah ce ba ma saukar da shi sai da kaddarawa wacce take sananniya da Allah to don haka mutum ya yi haƙuri kyau, kuskure ne mutum kuma ya zo daga hankalinsa tun da Allah ya hukunta aure ya kare ya kare to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya hukunta komai kaddara wanda ce malamin suke ce a wajen kaddara wannan akwai abu guda biyu kaddarawa kashi biyu ne kaddarawa ta Allah na daya malamai suka ce bin hukmi minhu Allah ya hukunta abin ya kasance haka mafahimta na biyu bi iqa'ihi al-qudrati alayhi Allah ya ba shi ikon abin ya kasance a haka domin Allah mai iko ne haɓa. an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kafiri wanda zai zo filin alkiyama yana tafiya akan fuskar shi maimakon ya tafi akan kaba akan fuskar zai dinga tafiya fuskar ita za ta dinga taɓa kaba za ta dinga taɓa kaba kafafun kuma suna kafa iko sai Allah an tafiye manzan Allah hadisi yana cikin sahih bukhari 4760 sahih muslim 2806 sai manzan Allah ce alaysa alladhi shin wanda ya sanya shi an yamshi ala rijlaihi fi dunya ko alladhi alladhi ja'alahu yamshi Ala أن يمشي على رجليه وعلى الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ashe wanda ya sanya shi ke yin tafiya a kafafunsa bai da iko kenan ya sanya shi ya yi tafiya a kan fuskar shi imamu qatada ta ce bala wa izzati rabbina kwarai ko ya ubangiji mu kana da iko wannan ya yi daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul an'am aya ta 65 qul huwal qadir Allah ya ce ka faɗa shi ne iko ne ala an yi ta alaikum akan ya tayar da ku a tashin alkiyama dole ku yadda yana da iko babu abin da ya gagare shi shi sa yake da kyau mutane su doka ta Allah sai ta kadija alallahu Allah li kulli shay'in qadara sai Allah ce mene wallahi zai ba tsammani min al daga jinin haila min nisa'ikum daga cikin matanku in yartabtum idan har kuna jin shakku fa iddatuhunna thalathatu ashhurin Allah ya to iddatu thalathatu ashhurin wata uku ne wallahi lam yahibna lam yahibna da waɗannan da su ma ba sa yin haila wa ulatul ahmali masu ciki kuma ajaluhunna iddatsu lokacin su kenan an yazo an hamlahunna su haife wannan cikin nasu wa man yattaki Allah duk wanda ya zama doka ta Allah ya ji Allahu min amrihi yusra Allah ne sanya mai cikin lamarin sauki nan malamai suke ce lamma zakara Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ya ambaci iddar matar da take ganin iddarta ko a baya idan ballaktum ko fa talliquhunna li iddatina ai a take su a cikin idda domin suna ganin idda suna ganin jini kenan to nan kuma wallahi ya isna da waɗanda suke tsaye bai tsammani ba sa iya ganin haila jini baya zuwa musu to ya za a yi a gane jinin al'adar su kuma ya za a iya fahimtar al'adar su yaya take to shine Allah ya zo da wannan bayani malaman tafsiri sun tafi anan akan gida uku akan menene sababin nuzul din saukan wannan aya waɗansu suka ce an samu wato sababin nuzul kamar da alwahin da yake ambata a cikin asbabin nuzul cewa abdullahi bin ubay bin maktum wannan makaho abdullahi bin ubay shine yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nasa yaquluna mutane suna cewa qad baqiya abinda ya rage kawai ba ba a yi magana a cikin a cikin maganan mata ba shine waɗanda suke ba sa iya ganin jini sai Allah ya saukar da wannan aya wallahi ya ibna min al mahibi mun fahimta magana ta biyu muqatil ya ce a'a wannan aya ta sauka ne akan Khalid bin Nu'man Khalid bin Nu'man shine yazo yake cewa ma iddatul ya'ifa menene iddar wanda kuma ta ɗebe tsammani wa kam iddatu allati la tahidu menene iddar wanda kuma ita ba ta yin hailan ma gaba daya wancan wanda ta ɗebe tsammani tsohuwa kenan ya za a yi a gane ta sai Allah ya tukar da wannan aya mun fahimta waɗansu malamai suka ce a'a wannan mu'azu bin jabal ne ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma iddatul ya ma iddatul menene iddar mata babba wanda ta girma Inda idan mace ta girma ai al'adan yana daukewa dattawa sun san haka to yaya sai Allah ya saukar da wannan kaya. mun fahimta to shine Allah ce wallahi ya ibna min al-mahib da wanda suke ɗebe tsammani min al-mahib na haila mata wanda ta girma to a wajen shi kansa al'ada malamin suka ce kashi uku ne akwai al'ada wacce take bilakara da tsarki mace sai ta yi jini uku ko ta yi tsarki uku shine ake fahimtar ta zama al'adanta mun fahimta na biyu akwai al'ada da mace take yin shi tana yin shi bil da watanni da watanni ake ganewa saboda jinin baya iya zuwa to a nan wajen mace da take yin jini da wata na ɗaya ita ce al-muqallaqatu allati la tahibu matar da aka sake ta ba ta yin jini to duk matar da aka sake ta ba ta yin jini ina ba ta mana fahimta to su ake magana a nan wajen da kuma matar da ta kasance ita din mata ce dikibari sinniha saboda babba ce shekaru ya mata yawa ba ta yin jini to shine Allah ce wallahi ya isna min al-mahib to a nan wajen malamai suke ce waɗanda suke wato jini yana daukewa na daya akwai matar da ta kasance ba ta yin jini akwai kuma al-mutallaqatu al murtaba akwai matar da aka sake ta amma al murtaba ma'ana tana cikin rudani menene rudanin jini ya zo mata daya bayan an sake ta sai jini a watan gaba sai yake zuwa sai ta yi wata shida jini bai zuwa to ya za a yi al murtaba kenan to anan imamu malik imamu malik da shi da su ishaq sai suka tafi a kan cewa idan mace ta yi jini daya sai jini ya dauke ko ta yi biyu sai jinin ya dauke sun marafa an haji gairi sabab sai jinin ya dauke ba tare da dalili ba wannan farin jima ce da yake faruwa da mata galibi to jinin idan ya dauke ya ra'ayi sai aka ce sai a koma maganar umar ibn khattab umar ibn khattab cewa yayi an zo an same shi an ce wata mata ce yana cikin littafin uh, motsa na imam malik mata ce ta yi jini dai ko biyu sai jinin ta ya ɗauke bai gari sabab sai umar ibn khattab yake cewa wannan mata ta zauna ata ashhur sai ta yi wata tara in lam biha ham idan ciki bai bayyana ba a wata tara sannan kuma ta'attadu bi salasati ashhur sai ta yi wata uku idda kaga ya cika shekara kenan sai ce fa hada tamamu sana wannan ne cikin shekara in har mace ba ta yin jini in har ta yi shekara guda to in akwai ciki a cikin ta mace ya bayyana domin dama ai a wata tara ne mace take aihuwa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wallahi ya ibnu min al-mahib ina fata mana fahimta malikiya sai suka tafi akan wannan fatawa suka ce eh abin da zaka yi kenan lalle sai ta zo na tsawon shekara guda a'a to a nan kuma sai hanafiya suka ce ina ba zai yi ba da wani kauli na imamu shafi'i da shi da mutanen suka ce a'a in har jini ya dauke ma mace bai kara dawowa ba to tasbir za ka zauna ta yi haƙuri har abada sai in jirin yau ai wannan ya yi tsanani da yawa ba kwanar shekara guda ba a ce ka zauna haka kawai har sai jinin ya zo ka yi idda irin yadda masu ganin jini suke yi wannan ya karanta. magana ta fi imamu malik ta fi daidai ita ce daidai to a nan wajen mata ta uku wacce take ita ma tana yin idda ne da watanni akwai mata da take al-muqallaqatu al-mustahabatu al-mutahayyira akwai mata wacce take tana an sake ta amma jininta yana kwararowa kuma ita matan a rutsa take ba ta san jinin ya yi ba to a wannan maganar ita kanta ta kasa gida biyu magana ta farko malamai suka ce an an tattabi at-tamyiz bainal haidi wal istihaba matar a lokacin ta iya bambanta tsakanin jinin al'ada da jinin ciwo in har za ta iya ganewa to fahiyya idan to ita a wannan lokaci ghairu hanyar, to ba mai ba ce. in dai har za ta iya ganewa eh wannan jinin al'ada ne wannan ba na al'ada ba ne, to a nan za ta iya lissafi ta iya wata uku cif nan, wani miji zai iya zuwa ya nemi ta da aure ina fata mana fahimta nan kuma na uku na biyu a ƙarƙashin wannan na ukun da nake magana a sa Allah ta tsaye a tabiyu idan macen matar ba za ta iya bambancewa tsakanin jinin al'ada da jinin ciwo ba ko ta akwai jinin ciwo bayan al'ada ya tafi sai jini ya kwararo ma mace ya ki tsayawa to idan mace ba za ta iya ba to fahiyar mutu hayyara su wannan abu da take to tun da abu da take yaya za ta yi hanafiya da shafi'iyya suka ce za ta zauna haka nan har sai lokacin da jinin ya dawo tun da ya dauke malikiya suka ce a'a za ta yi wata tara idan dai wata taranta, daga nan kuma sai ta cika da wata uku ya zama shekara kenan daga nan kuma sai ta je ta yi a ina ba ta muna fahimta wallahi ya yi ifna min al-mahid min nisa'ikum allati in irtabtum idan har kuna shakku menene in irtabtum malami suka ce ai in irtabtum ai in shakaktum wadan suka ce in tayyantum idan kuna shakku wadan suka ce a'a in har kun samu yaqini cewa wannan jinin da ya goma ma macen nan eh shine jinin haila ko kuma a'a ba shine jinin haila ba jinin ciwo ne shine in irtabtum in har kuna samun shakku fa iddatuhunna thalathatu ashhur to iddar mata wata ta bai tsammani tsohuwa babba kuma wani ya jirta shi ma tsoho yana so zai aure ta wata nawa za ta yi wata uku ji Allah fa'idat hunna salatata ashhuri wallahi lam yahibna haka nan wanda ma ba ta yin haila ita ma wata nawa wata uku ji Allah wata uku sai dai al-murtaba ce wanda tana cikin shakku da hudani to ubangiji ta'ala yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna masu ciki su kuma ajalu ajalu hunna lokacin su an yaba an hamla hunna su haife cikin daga mace ta haife ciki, shi da magana ta kare to abin da ake so al'umma ta fahimta nan shine ana so a kiyaye mahaifa ta mace ne ba a san ya zama mace an sake ta wani yana da kofar da zai shigo domin ya nemi aurenta shi ne ake so a kulle kofofin domin a zauna lafiya kada kuma mahaifar mace a ce tana ɗauke da manin wancan da kuma manin wancan ya zama mani ɗaya ne a cikin da in ɗaya ne ɗaya ne kada a samu guda biyu ina fata mana fahimta a wajen neman aure za ka iya samun wani zai iya bujowa mace tana cikin ta gama iddanta ya je ya samu matsayin an ce an yadda shi zai aure ce wani shigo neman auren to wannan haramun in har an samu muwafaka an ce kai za a baka to idan wani shigo nan haramun ne haramun ne mutum ya ba domin hadisi ya tabbata cikin sai bukari da sai muslim hadisi ya tabbata a cikin sai bukari hadisi na 5,133 hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisi 1,414 manzo Allah ya ce kamar yadda Abu Hurairah yake ba da labari la yaqbudu ar-rajulu ala hibbati akhihi kada wani ya kuskura yayi hira kan hiran wani arwaya da tana cikin sayi mutum dubu da 1414 hatta yazar har sai in shi mutum mai neman ya ce ya haƙura a wata ruwaya kuma hatta yanka a auyatul ka sai in har ya maura ko ya bari sannan wani ya shiga amma yanzu iyaye nawa ne suke ciya wani duka ta Allah sai wani ya zo an yanzu shi ne zai nema shi ya ma kawo sadaki amma sai ka ganta tana tsayawa da wani haka ne wannan haramun ne Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in yartabtum in har kun samu shakku fa iddatu na salatu ashhurin wallahi lam yahibbu da wadanda ba ta yin haila ba a so mutum ya kuskura ya zo ya ce zai zai aure mace a ba ta ba dalili ba a cika aura ba ba a baka dama baka je ka nema su kansu matan me yake janyo janyowa yake sanya ake sanya su rashin da'a ce aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin ah, littafin wato hilya mujalladi na hudu shafi na dari ah, littafin ibn abi shayba mujalladi na hudu shafi na dari biyu da biyar yake cewa law ya'lamna an-nisa inda mata sun san haqqu zawji alayhinna haqqin miji a kansu, ya ce da la ja'alatil mar'atu ce wallahi da mata sun kasance suna ɗaukan fuskar inda kadamai zawjiha fuskar ta ta dauka ta su ta dinga goge kurar da take kafar mijinta da fuskar ta fuskar da take jin girman kai da ita fuskar da take razana mutane da ita wallahi za ta dinga ɗauka tana goge kurar da yake kafar mijinta inda ta san haƙƙin da yake kanta amma ba su sani ba har sai sun yi dalilin da ya sanya an sake su shi kuma wani a'a zawaki ne kullum a cikin saki yake saki da ya halatta in ji malamai tunda al-hadifi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud duk a hadisi na 142 wani mutum da ya zo samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah wato ibn zubayr bin sabra yake cewa ya rasulullah ni ba ta kasance lisanuha tawil harshen ta yana da tsayi kun san idan balarabe ce mace tana da dogon harshe yana nufin tana da bakar magana kenan tana da zage-zage sai dan bakin manzon Allah ce ka haka take ta sai ya rasulullah innaha zatu suhbatin wa waladin wallahi ta iya zaman aure wa walidi kuma muna da yaya tsakanin da ita sai manzo Allah ya ce to fa amsi ta haka rike ta kaga saki ya halatta akwai ruwaya ta kara tabbata cikin sunan na abi dawud shi ma din hadisi na 2049 wani mutum ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah matata ba ta barin masu yaji lamifi <laughs> in ka ji balarabi ya ce shafan hannu ma'ana matar ba ta barin duk wanda ya kawo mata farmaki kyau ta kai kanta sai manzo Allah ta ka haka fike ta sai ce ya rasulullah sai ba zai iya hakuri ba sai manzo Allah ta tuha mutum haka rike ba to amma a wajen saki akwai mutanen da suke yau ya aura ya fita gobe ya aura ya fita jibi ya aura wani zaka iya girga mai a cikin shekara ɗaya ya aure mata su haka ne kullum a aure yake to waɗansu malamai kamar hanafiya suka ce a'a yin saki mahbub haramun ne sai suka ce ga wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, inna Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce la yuhibbu zawwaqina waz zawwaqat Allah baya son zawwaqai maza da mata to fa innahu hadithun dhaif hadisin ya mai rauni ne ku duba cikin hadisin a cikin abdu'ifa hadisi na 1674 haka nan ruwaya ta kara tabbata da abdullahi bin abd daga abu musa al-ash'ari cewa wai ta tazawwaju wa la tuqalliqu ku yi aure amma kada ku dinga yin saki fa inna allaha la yuhibbu zawwaqina wa zawwaqat shi ma fa innahu hadithun sahihun ka duba cikin abdu'ifa 2430 an kara samu ruwaya cewa wai wai tazawwaju ku yi aure ko kuma ku yi aure wala tuballiku kar ku yi saki amma a wannan ruwaya shi kuma yake cewa wai wato wato ku yi aure amma Allah baya son na wa zawaqat shi ma ruwaya ba ta inganta ba da'ifa 6244 ta ko ina ruwaya ba ta inganta ba amma dai idan saki ya zo ta kowace fuska idan Allah ya hukunta su sai a yi hakuri da shi shi fa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahi lam yahibbu wa ulatu a'mali ajaluhunna an yad'na hamlahunna Allah ce man ya tsaki Allah duk wanda ya tsara dokar Allah ya ji Allah min amrihi yusra wallahi Allah zai kawo sauki a cikin lamarin sauki Allah zai sanya a cikin in za ka yi a cikin idan ma za ta je kai wani auren ma a cikin sauki za ta je ta, dawo kana zaune ba sai ka ta haya gada ba Ahmad Jalal ya ambaci ganin sa dan ka san Allah ya kawo wanda ya ji koran sa sauki ta kowace furka wani bawan Allah ne ana kiran shi annability babban malami yace ya mutu wata rana yana cikin tafiya kawai sai ya ji an harbo bule. ana harbo bule. sai ce wallahi sai na tunfiya ina jin tsoro kare zango ya taba ni ka san bullet idan ya taho ba za ka san ya ake yi ba sai dai ka ji shi a cikin mutum yace ina kaucewa da na fitaran bindiga sai ga wani mutum na ganshi kawai mutumin ya leko ya bude wundan shagonsa yana lekowa sharar sai bude ɗin ya same shi abun mamaki sai shi annabin ne sai je inda mutum yake aka je aka ɗauki mutum aka kai shi asibiti ana kai shi asibiti sai annabi da ci hankali zai tashi sai zo masallaci yana faɗa wani malami kaji kaji kaji wani mai shagon zai ce a shiya ai shi ne mutumin da ya danne malayin kudinsu suka zo nan waje na suka same da suka faɗa mu ya danne musu haƙƙinsu za su kai shi kotun na ce a ku bashi da Allah ku ce kuma bashi da Allah wa man yattaki Allah ya ta'alla hu min amrihi sai Allah ya ko bullet din wanda aka nike shi da bula din sai bula din bai same shi ba sai ya samu wancan shi kuma Allah ke kawo wancan sauki da shi da annabi da ke guda da same su ba saboda lamarin Allah Allah ya gafarta aya ba ta gama fassaruwa ba sai idan Allah ya gama zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu ci gaba abinda na faɗa dai Allah ko take sanya a mizani abinda nake kuskure ubangiji ta Allah ya gafarta mu hada sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh